Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muke farancin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Yau Litinin 26 ga watan Satumbar shekarar 2022. kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran duniya. Amurka ta gargaɗi Rasha kan mummunan sakamakon da zai biyo baya idan hayar ta kai harin nukiliya a Ukraine. Iran ta nuna fushinta kan yadda Birtaniya da Norway suke zuzu ta zanga zanga da ke faruwa a ƙasar. Barayin shanu sun halaka 'yan sanda takwas da wasu fararen huda a ƙasar Kenya. Tokanin labaran duniyar kenan har ila yau za ku ji cewa kungiyar masana kimiyyar hada magunguna reshen jihar Adamawan Najeriya ta kona gurbatattun magunguna da kuɗin su ya haura daira miliyan 100 a jihar. abu ne wanda zai tabbatar ma mutane cewa mu likitocin magani ba wai kuɗi ne kawai muke bukata ba mu damu mu ma kiwon lafiyar mutane da lafiyar mutane a cikin gari ya fi damu sakamakon wata ƙididdiga da ghana ta fitar ya nuna cewa aure sama da 550 ne ya mutu tsakanin shekarun 2010 zuwa 2020 to shi me ke haddasa matsalar ta mace-macen aure a ƙasar ta ghana karya ya baibaye mu ya zo ya zama kamar mata duka in ba karyan za a musu ba ba su sanin kamar ana son su maybe ka bibiya ma ga kamar wani aikin da yake yin ma ba shi bane za ku ji ƙarin haske daga bakin masana muna kuma tafa da shirin ciki da gaskiya wanda sarfila hashim zai gabatar to amma fa duka sai mun kammala da shan labaran duniya tukuna jama'a assalamu alaikum barkanmu da asuba ga cikakkun labaran duniya amurka ta gargaɗi rasha kan mummunan sakamakon da zai biyo baya idan har ta kai harin nukiliya a ukraine mai wa shugaba joe biden shawara kan harkokin tsaron ƙasa jake sullivan ya faɗi haka a ranar lahadi yayin da yake magana a shirin this week na abc sullivan ya ce jami'an amurka sun faɗa wa jami'an rasha a asirce cewa biden zai mayar da martani ba tare da wata-wata ba idan shugaban rasha vladimir putin ya ba da umarnin harin nukiliya sai dai bai bayyana yadda amurka za ta mayar da martanin ba Sullivan ya ce Amurka ba ta da lokacin da za ta yi wasan mayar da martani da Rasha, amma Sullivan a wata hira ta daban ya faɗawa NBC a cikin shirin Meet the Press cewa Rasha sarai ta fahimci abin da Amurka za ta yi don mayar da martani ga amfani da makaman nukiliya a Ukraine saboda mun zayyana musu. Kamfanin dillacin labaran ƙasar Iran IRNA ya ruwaito cewa hukumomin Iran sun nuna fushinsu kan yadda Birtaniya da Norway suke ba da rahoto inda suke nuna cewa mummunan tashin hankali na faruwa a ƙasar sanadiyar mutuwar wata matashiya da jami'an Hisba suka kama saboda ta sanya hijabi ba yadda ya kamata ba. Lamarin da hukumomin na Iran suka ayyana a matsayin kasa London. Ma'aikatar harkokin wajen Iran ta gayyaci jakadun Birtaniya da na Norway a ranar Asabar da nuna rashin jin daɗin su ga jakadun ƙasashen na Birtaniya da Norway. Tehran ta ba da misali da da halayen ƙiyayya na kafofin watsa labaru na harshen fasha da ke London, yayin da kuma suka nuna rashin jin daɗin su ga jakadan Norway kan matsayin da shugaban majalisar wakilan ƙasar ya ɗauka. na nuna goyon baya ga masu zanga-zanga a dandalin Twitter. Sama da mako guda kenan da zanga-zanga ta barke a duk faɗin ƙasar Iran, inda masu bore suka fusata da mutuwar wata 'yar kurdawa mai shekaru 22 a ranar 16 ga watan Satumba mai suna Mahsa Amini. Wannan dai ita ce zanga-zanga mafi girma da gwamnatin Iran ta fuskanta cikin shekarun nan. Akalla mutum sha ɗaya da suka hada da 'yan sanda takwas da wani ƙaramin basarake suka mutu a yankin arewacin ƙasar Kenya da ke fama da matsalar fari yayin da suke bin sahun wasu barayin shanu a cewar 'yan sanda. Satar dabbobi ko kuma takaddama kan kiwo da kafofin ruwa sun zama ruwan dare tsakanin al'ummomin da ke kiwo a arewacin Kenya. 'Yan sanda sun bayyana a shafin Twitter cewa an kai wani mummunan hari da barayin shanu a gundumar turkana a ranar asabar takwas daga cikin waɗanda suka mutu 'yan sanda ne biyu farar hula ɗaya kuma wani basarake 'yan sandan da aka kashe dai sun daɗe suna bibiyar 'yan kabilar pokot da suka kai hari wani ƙauye suka gudu da shanu to ana sauraron labarun duniyar ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To an jima kaɗan za mu kawo muku karashen labaran duniyar amma kafin nan bari mu duba batun lafiya a Najeriya. Inda kungiyar masana kimiyyar haɗa magunguna a jihar Adamawa da ke arewa musu gabashin ƙasar ta ce ta ƙona gurɓatattun magunguna da kuɗinsu ya kai naira miliyan ɗari da ɗaya da goma a wani mataki na kare lafiyar al'umma. Gangamin ƙona magungunan na zuwa ne yayin da aka yi bikin ranar masana kimiyyar haɗa magunguna ta duniya wacce ake yi a ranar biyar ga watan Satumbar kowace shekara. Daga yau daga rahoton da Lado Salisu Muhammad Garba ya aiko mana. gaban kungiyar likitocin magunguna reshen jihar Adamawa wato pharmacy Ibrahim Talba wanda ya tashi ya fara jawabi kamar haka. abun da muka kona yanzu kusan magani miliyon ɗari da goma ne da ɗan kai kaɗan muka kona yau. To abu ne wanda zai tabbatar ma mutane cewa mu likitocin magani ba wai kuɗi ne kawai muke bukata ba. Mu damu mu ma kiwon lafiyar mutane da lafiyar mutane a cikin gari yafi damu mu. Kammala jawabin nashi ke da wuya sai shugaban hukumar yaƙi da sha da fatauci da miyagun ƙwayoyi reshen jihar Adamawa. Adamawa Femi Agbolu ya karbi abun magana ya fara da cewar I as the co-chairman we have set in motion how the issue of drug trafficking drug abuse in Adamawa state can be nipped in the bud. Nan shugaban hukumar yaƙi da sha da fatoci da miyagun ƙwayoyi reshen jihar Adamawa ke jawabi a inda yake cewar a matsayin sa na shugabar wannan kamen wannan samame dai za a ci gaba da yi ne ka'in da na'in domin ganin an kawo ƙarshen matsalar shaye-shayen miyagun ƙwayoyi da kuma wasu wasu guraren sai da magunguna da suke sai da waɗanda suka riga suka mutu domin al'umma suna amfani da shi kuma yana cutarwa a jihar Adamawan. Shugaban kwamitin kula da bangaren kiwon lafiya reshen jihar Adamawa a majalisar dokoki na jihar Adamawa Honorable Sajo Laki shi kuwa cewa yayi Pharmaceutical Society of Nigeria Adamawa State Chapter yadda suka tsaya kan kafafuwansu su tabbatar sun tattaro drug da ya mutu da kuma mugayen kwayoyi da ake zama da su a cikin pharmacies domin su zo su tabbatar da cewa sun kona ko kuma an binne domin karya gurbanar da mu da jikokin mu. in ba wayannan abubuwan kwayoyin da ake sha da kuma wasu abubuwa za a samu sauƙin crime a wannan state a kuma Najeriya gaba daya mataimakin kakakin majalisar dokoki na jihar Adamawa kuma ɗan majalisa mai wakiltar numun a majalisar dokoki na jihar Adamawa, honorable Fama Keno Kondos wadda kuwa ya wakilci gwamnan jihar yayin da na yi masa tambaya kan cewar ko ta yaya ma wannan al'amarin zai iya taimakawa al'umma mazauna jihar Adamawa da ma duniya ga baki daya wadda ya ce a zai taimakawa al'umma domin zai rage gurbatun halayen mu balle yanzu da ake tafiya zabe to wayansu suna amfani da irin wayannan drug domin su yi shaye-shaye suna bata ko kuma kawo ta'addan a cikin eh, zabubukan da za yi to amma yanzu aka cire wayannan magunguna wanda alkama ya nuna kusan eh, sama da miliyon ɗari da goma to zai taimaka sosai za a samu society mai kyau inda gobe eh, hankalinmu zai kwanta idan aka zo zabe lamarin da ya janyo kungiyar likitocin magani na Najeriya reshen jihar Adamawa suka yi taron kona magunguna sama da na miliyon ɗari da goma a jihar. Lado Salisu Muhammad Garba, muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya. To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nan gaba kaɗan muna tafa da rahoto kan wata ƙididdiga wacce ta bayyana girman matsalar yawan mace-macen aure a ƙasar Ghana amma kafin nan ga ƙarshen labaran duniya Hukumar bunƙasa shiyar Arewa maso gabashin Najeriya ta NEDC ta gudanar da horon kwanaki uku ga wasu mata hamsin a Maiduguri da ke jihar Borno da zimmar ilmantar da su illolin da ke tattare da matsalar dumamar yanayi da duniya ke fama da su. Daga Maiduguri ga rahoton Haruna Dauda biyu. matsalar maman yanayi dai na haifar da zaizayen ƙasa da kwararowar hamada da kuma irin matsaloli na ambaliyar ruwan sama da ake samu a wasu bangarori na duniya dangane da irin wannan matsaloli hukumar bunƙasar shiyar arewa masu gabacin najeriya ta horar da wasu mata guda hamsin don fahimtar matsalar maman yanayi a duniya baki ɗaya ga kuma abin da hajiya falmata yamaran mustapha ke cewa a fahimtar da su ne a kan canjin yanayi kuma da yadda za su su kare kansu daga impact ɗin da wannan canjin yanayin zai kawo kawo illan da zai kawo kuma su san da fahimta su gane cewa fa yau dinnan akwai ruwa an yi ruwa sosai baki kilo ruwan ba zai yi ba kaga sai su shirya ko me matan da suka samu wannan horo na kwanaki uku ke cewa suna na farmata abubakar kumshe a gaskiya wannan taron ne kan naji daɗi so saboda da kan ban san me ake rufe da climate change ba ma amma yau da gobe kwanakin baya ma sauyi yanayi wannan kwanaki akwai wani workshop da muka yi ma, sil haka a lokacin da yake gane me su climate change green gas emission din nan ne to sosai ma gaskiya ni kan na amfana da shi sosai balle ma matsalan ma yawanci sauyin yanayi daga mata yake tashi wajen su hura wutan nan shine inda ake samun matsala ma sosai. Kuna gani kamar eh, ruwan sama ko ambaliyar ruwan sama da aka samu a wurare daban-daban da dama a duniya gaba daya yana da dangantaka da wannan eh, wato sanyi yanayi? A sosai ba dangantaka saboda yana da sauyin yanayin ne. Saboda an ce ai zafi yana kawo matsalar meltin na snow to wannan snow da yake meltin shine ruwa yake cika kogin to the extent da ba inda za a yi controlling na shine to ruwa yake samu yake shiga gari yake barna. Sunana ya gana Abubakar. Eh, mun karu ne akan yadda da muna amfani da shi da farin muna sa su leda su roba yana cutar da mu da hayaki muna shaka ba daɗi amma yanzu kuma mun gane mun san cewa shi ɗin cuta ne za mu daina yin amfani da shi wasu mata kenan da aka horar na kwanaki uku da kuma aka raba risho na girke-girke da rage irin matsan sare-saren itatuwa da ke haifar da dumaman yanayi da zaizayar ƙasa da sauransu a gaida haruna dauda ƙarshen labaran duniyar kenan a gaida Hanifa Kabir Isa wacce ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To idan muka leƙa ƙasar Ghana wani rahoton baya-bayanin da hukumar ƙididdiga ta ƙasar ta fitar. game da matsalar mace-macen aure na nuni da cewa kimanin mutum sama da 550 ne suka fuskanci mutuwar aure tsakanin shekarar 2010 zuwa 2020 kuma kashi 65.5 cikin 100 na wannan adadi mata ne abinda masharhanta ke ganin wannan babban hatsari ne ga makomar kasar ta gana saboda yaran da ake haifa su ne matsalar mace-macen auren tafi tasiri a kansu kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da hamza adam ya aiko mana daga birnin kumasi. Wannan ne bayanin da shugaban hukumar kididdiga ta kasar Ghana Farfesa Samuel Kobina Enim ya yi a lokacin da yake gabatar da rahoton bayanan kididdigan daukacin al'umman kasar Ghana ta shekarar 2021 a inda yake cewa rabin miliyan cikin al'umman kasar da yawansu ya kai miliyan 30.8 ne suka fuskanci mace-macen aure tsakanin shekarar 2010 zuwa shekarar 2020 abinda masharhanta ke ganin kamata ya da adau mataki sabida mace-macen aure na tasiri kan makoman kasa abdulmajid musa masanin dokan kasa kana jami'i mai rike da sun sulhu a ghana ya ce wannan rahoton fa ya sanya su cikin yanayin kaduwa sosai ya adadi ya ingiza mu domin ba mu san ya kai haka ba mun san ta to amma kaga irin wannan ba haka suka faru ban tsoron da ke ne yaran da ake samu irin wanga Ba masana cin mu natuwa kwarya zamantakewar mu muna samun masaloli da yawa shi kuwa shek muhammad abdullah masanin tattalin arziki na bukatar da a dau matakai domin hakan na barazana ga yanayin tattalin arzikin kasar Ghana. To in za a riga a zauna ana kallon waɗannan ababa suna faruwa to suwa za su zo su zama hatta wannan yana iya affect economy kasa saboda yana kai wani lokaci in ba a samu tarbiyya mai kyau ba to suwa za su zo su taf ma economy kasan. To ko shin me ke janyo mace-macen aure malama Fa'uziya Adam mai baiwa mata shawara kafin su yi aure ta ce. Za a yi aure na mace nan ba ta mace ba Ba ta san menene aure. Shaga kamar an je an ga mu shi at the end of the day nan ya zama wani abu daban na biyu kuma karya ya baibaye mu ya zo ya zama na kamar mata duka in ba karyan za a musu ba ba su sanin kamar ana son su namijin nan na son a san kamar wai ya yi ya ciyar maybe zaka bibiya ma ga kamar wani aikin da yake yin ma ba shi ne. da yake yana son wannan mace to ya ya mata wannan karya ita kuma da yake bata san me take ciki ba bata san ta bibiya ta gani abin da aka fadi mata nan gaskiya ne ko karya bane ce ya bari ta shiga cikin wa'in wannan aure aure bai kaiwa ko ina six months shi kaga aure ya mutu ko shin akwai mafita kuwa wata kungiya ta Muslim Marriage Counseling Foundation ta fara sulhun ta tsakanin ma'aura da suka fuskanci mutuwar aure biyo bayan nasu rahoton ya nuna cewa mace-macen aurayya a Kumasi kadai ya kai dubu biyu cikin shekara biyar A shak Jamaluddin Bal'asad jigo a kungiyar ya ce tuni suke samun nasarar sulhun ta tsakanin wasu ma'aura mun samu korafi da dama amma mun shiga ciki kuma muka iya muka sasanta ta hal rashin shi caman mu na wannan kungiya kuma har ita wanda aka yi aka sasantanga ta zo ta komo ta yi godiya kamar abin da take nema ta samu. Wasu al'umma dai sun yi farin ciki sosai bisa wannan mataki da aka ɗauka. Sunana Sa'adatu Buda. Muna fatan yanda mu muka gani farko. Kar me kuka gani farko? Farko da abin da muka gani cikin aure yawanci mazan mu masu fushi, mazan mu masu rowa, yawancin mazan mu ba su son aiki. Sun sake nauyi sun dora ma iyaye. Domin ka aure yanzu mu matasa mu fuka aure hamza adam muryar amurka kuma su yi ghana ta madalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba jama'a salamu alaikum masu sauraro barkan da shirin ciki da gaskiya da kan taɓo lamarin da suka shafi bin kadin waɗanda ke zargin an danne musu haƙƙi yaƙi da cin hanci da rashawa take haƙƙin ɗan adam da dai sauransu a yau za ku ji cewa biyu daga cikin waɗanda muke shiri akan korafin sun riga mu gidan gaskiya ku biyo mu cikin shirin sunana sarfil hashim gumel daidai lokacin da muke bin kadin mutum hudu suka ɓace ɓad daga gayyatar da hukumomi suka yi musu a ƙauyen gazabu da ke karamar hukumar bala a jihar taraba mun samu labarin biyu daga waɗanda muke bin kadin korafinsu da suka gabatar sun riga mu gidan gaskiya na farko akwai alhaji muhammad bello umar da ke bin haƙƙin karɓe masa miliyoyin kuɗi na kafin alƙalami don guna da kwangilar gina shaguna a ƙaramar hukumar abuja muhammad bello umar wanda tsohon kwamishina ne a kaduna da ke da kamfanin fahazata ya rasu ne a birnin alkahira na ƙasar masar bayan tafiya jinya shugaban apc na abuja abbas baba ya alwashin tabbatar da an bawa marigayin haƙinsa ga dai abbas baba da bakinsa to da farko dai zan ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allah ya ji kan alhaji bello muhammad bello allah ya gafarta masa kamar yadda ka sani ni da shi ba mu da wata matsala face mu abokan kasuwanci ne wanda aka zo aka samu tangarɗa a kan hanya ta kasuwanci ɗin wanda kuma na yi maka tabbaci a wancan karan shi ma ya gaya maka iya ƙoƙarin da nake na ganin cewa tun yana raye da yardan Allah ta'ala yanda za mu bi hakkinsa ya fito a lokacin yana nan zai yi bare kuma yanzu da abu ya zama na magada tunda har muna da hannu a ciki kuma mun san dokokin musulunci a kan haka bizinillahi ta'ala za mu yi kokari iyayenmu mu ga yadda za a fitar da wannan haƙi. yanzu shi marigayi muhammad bello me za ka ci gaba da ya zama an samu wannan haƙin an mika wa iyalansa eh to kasan kamar da ya gaya maka shi yayana ne abokina ne kuma kuma ni ne kusan shaida wanda na san duk abin da ya faru a kan wannan aiki na kuma san ina ne za a je a bi hakkin nan wadawa za a tuntuɓa har a tabbatar da wannan abu ya samu kuma ina tabbatar maka 'yan najeriya muna da tausayi musamman in ya zo da maganar rashin rai babu shakka da yardan allah duk na gaya maka kaman shi wanda ya ba da kwangilan wato honorable yakubu adamu tsohon shugaban eh, investment and property limited na kira shi ran da bello ya rasu allah ji kansa bai kai awa uku da rasuwa ba na kira shi na ce mashi ga abin da yake faruwa shi ma ya yi jimami ya yi ta'aziyar sa ya nuna ina ne za mu je mu gaisuwa so ina tabbatar maka da cewa da sanin hakan da kuma shi wanda yake shugaban wurin na yanzu mun yi magana da shi a shekaran jiya shi kansa na ce zan so in gan shi ya bani lokaci na su in zo in gan shi To Allah ya ji kan Muhammad Bello Umar kuma wannan shiri zai ci gaba da bin kadin haƙƙinsa tare da tabbatar da ya kai ga hannun magada da yardar Allah. Mutum na biyu da ya rasu shine Malam Sani beri na jihar Taraba da ke batun an hana shi sakat wajen neman kwace masa babban filin da ya ce ya saya a Siberi. Inda makarraban mai martaba sarkin Mura Alhaji Abbas Tafida suka ce filin gona sarki ce. Sani Siberi ya rasu yayin da motar da yake tukawa ta yi taho mu gama da wata mota inda nan take rasa ransa. Idan watakila mai sauraro zai iya tunawa lokacin da muka gabatar da shirin Sani Siberi ya yi fatan ko baya raye a bi masa haƙƙinsa. Marigayin ya ce yana fuskanta wata barazana daga wasu ɓarayin mutane da ya fallasa, inda wasu jami'ai suka arce da kuɗin da aka kwato ga dai abin da marigayen ya faɗa mana. Da wannan wa'anda na yi gara wanda suka ɗauko kuɗaɗe wai sun je da yaran abba yare. Ta ga yadda aka murɗe magana. Yanzu ni abin da nake roƙo a gaya ma mutane don Allah ina roƙo a gaya ma shugabannin ƙasa kamar Buhari a taimake ni mutanen nan suna yi man barazana don za su kashe ni. A kan gaskiya na kamar kai kai kake da izini sanar ma Buhari da makamancin su ko da sun kashe ni ku taimaka man iyalai na kar wani abu ya kame su a wannan wuri a kan wannan abu don Allah a gaje ni a kare rayukan nan amma dai ai kana zaune a nan gidan naka kuma ba wata matsala banda wannan yanzu ina zaune a wannan gidan gini na ma don dadewa yanzu har daki daya ya faɗi ma ina kokari dama zan sake gina na tsallake wancan abu a rijiya da baya yanzu ga wannan kuma ina gani abin da suka yi niya da. in dai ba kun sanar ma mutane aka sa kamar buhari ko dai wasu masu iko aka ce na. to a gaskiya za su halakar da ni menene kiranka ga shi mai martaba sarkin muri alhaji abbas tafida kira na akan sarkin murin jidda tafida don shi sarki ne na kowa ko da agogo ne yake a kasansa na sani ni dinnan ga sharrin da aka man a gabansa ana cewa a gonansa nike kaza kaza na saya madadi ya binciki wannan magana ya kira ni ya binciki wannan magana bai kira ni ba sai ya bar ni kawai ana ƙoƙarin halakar da ni abin da ya kamata shi uban kowa ne ya kira ni a gaban ga kowa da kowa ya kai kasa ya duri kaza kaza ya kai wannan gashi gashi idan ya mashi dalla dalla da babu wani abin nan ranka da Babban daga marigayin Umar Sani ya ce magana ta sake tasowa bayan rasuwar mahaifinsu, inda jami'an sarki suka yi wuf suka nemi sake karɓe filin Wannan batu ya kai ga kama 'ya'yan marigayin inda suka ce sun shiga halin na kayi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una Allah ya mana baban mu Malam Sani Salihu rasuwa a sanadiyan hadarin mota can gabar da da Sidilan Kadiri ran Asabar ya tafo ya yi da wani sharo shi da wani abokin shi ya dauke shi zai je wani kasuwan kauye mai suna mararban kuni a nan ne suka yi accident shi ya rasu da wancan din abokinsa daga nan bayan an yi zana'iza bai wuce sati daya da rasuwanci. sai waɗanda suke abin da ce muka dawo daga nan sai wannan wani lebura mai suna umar kona kawai ya zo ya same mu ya ce ai mu tashi mu bar mashi fili muka ce ya ya za mu tashi mu bar ma fili mu da fili mu bayan mun saya komai da komai sai ce a mu tafi muka ce a wannan kan ba zai yi ba to dama a gan akwai wani mai suna Markus Sanya shi ne dama ya sayar mana da baban mu filin daga nan sai da bayan baban mu ya rufe ya zo ya haɗa kai da Markus Sanya don su dawo su ci amanan baban mu su cushe shi ya haɗa kai da shi ya ce yanzu mu je mu samu sakatare mu ba shi haƙuri ya je ya same shi. Wato, wato, wato Umar wannan ya nuna kamar ka gaji wannan gwagwarmayar ta babanka kenan don duk wayannan bayanan babanka ya taɓa yi mana su. Eh lalle na gada daga wurin babanmu ne. Eh ma'ana ka gaji ba wai filin ma nake magana ba wannan rigimar ka gaje ta daga wajen babanka ne. Eh na gaji daga wurin babanmu ne. To ina ji. to daga nan sai ya ce mu tashi mu je ba za mu tashi mu je mu samu sakatare mu ba shi gudu nake a wani sakatare wani sakatare sakataren Alhaji Abbas Jidda ta fida oh sakataren mai martaba sarki eh mu je mu samu nake to wace dalili za mu je mu samu sakatare mu yake eh, in mu je mu samu sakatare zai mu ba shi hakuri mu ce yanzu babanmu ya resu ai mu ba za mu iya abin da baban mu yi mu yi da sarki bi ai mu ba da sarki muke mu akan filin mu ne tun da mun saya da komai takarda kan ba ba ruwan mu da wancan ya a daga nan sai ya je ya hada da shi Umar na leburan sarkin wata rana sai ya dauko wani wakilin Sure wani yaro suka zo suka same mu ha gidan mu suna kewayewa daga nan sai na je na same su na ce ko me yasa kuke kewaya cikin filin da muka saya sai ya kawo wani tarihin da babu cikin shi sai na ce ka yi wannan a wannan magana fa an riga an gama komai kar ka je ka haɗa kai da wancan mutane da suka sayar mana ka zo ka cushe mu sai ce babu daga nan sai da ya gani haka mun taso duka mu da kanne na mun je daga nan sai ya buga mashin ya je ya koma kuma a ya sake dawowa to a wurin dawowan da ya dawo sai ya dunga hol na a'a. wannan abu fa kai hakuri abu ya riga ya wuce mun siya muna takarda komai ko duniya ya sani ce a'a kodom kawai daga nan sai ya zo na je ga wurin ƙauyen mu mai suna simre ina cin simre ko ya je daga helkota ya turo dan hukuma sai suka zo suka kama ni da suka kama ni suka je suka kai ni helkota suka tsare ni kana biyar daga baya sai ya zo ya tattara kanne na gabaki daya ya dauke su ya tafi da su su ma ya je ya haɗa mu da su aka rufe mu to yanzu abin da nake so wallahi muna cikin haɓari don ya samu gaba gabaki daya ba mu da kunciyan hankali o shi wannan kona din ne ya sa ku a gaba ko kuma waye ne ya mutum ɗaya wanda ya sa ku a gaba wanda samu gaba ne shi nan leburan din mai suna umar kona shi ne ya samu gaba ina ka tambaye ya ce ai sakatare ne ya sa shi masu sauraro da yadda Allah za mu ci gaba da bin kadin wannan gado na marayu a wannan shirin da ciki da gaskiya. Yanzu a madadin dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu musamman ma Nasiru Adamu Kaya da ya taimaka wajen muku wannan shirin. Ni da Hashin daga nan birnin Washington DC nake cewa mu kasance lafiya. yanzu kuma ga labarai a takaice. A takaice, Amurka ta gargaɗi Rasha kan mummunan sakamakon da zai biyo baya idan ta kai harin nukiliya a Ukraine mai ba shugaba Joe Biden shawara kan harkokin tsaron ƙasa Jake Sullivan ya faɗa a ranar Lahadi. Yayin da yake magana a shirin This Week na ABC, Sullivan ya ce jami'an Amurka sun faɗa wa jami'an Rasha a asarce cewa zai mayar da martani ba tare da wata-wata ba idan shugaban rasha vladimir putin ya ba da umarnin harin nukiliya sai dai bai bayyana yadda amurka za ta mayar da martanin ba sullivan ya ce amurka ba ta da lokacin da za ta yi wasan mayar da martani da rasha kamfanin dillancin labaran kasar iran na irna ya ruwaito cewa hukumomin iran sun nuna fushinsu kan yadda birtaniya da norway suke ba da rahoto inda suke nuna cewa mummunan tashin hankali na faruwa a ƙasar sanadiyar mutuwar wata matashiya da jami'an hizba suka kama. ta masu sararo baki ɗaya abinda ya sauwaka kenan a daidai wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe 8 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi. Bakwai kenan agogon Ghana, ukun dare kenan a nan Washington DC za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. kada manta a da shi za a iya samun a shafinmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com sannan a shirinmu na hantsi idan allah ya kai mu za a ji halin da ake ciki dangane da batun yajin aikin malaman jami'a a najeriya wato da misalin karfe 8 agogon najeriya kenan nijar kamar da chadi yanzu kan a madadin hanifa kabir isa da ta taya gabatarwa da kuma jumbe hamza da ya haɗa mana shirin sai injiniyan mu carl stalin ni mahmud lalo nake cewa mu tara a mu na hantsi idan allah ya kai mu